gwamnatin jihar kano ta ba da hutu a fadin jihar saboda hutun maulidi na ranar takutawa a ranar laraba kenan hudu ga watan oktoba na shekara 2023 a biyu ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata ara digital kamar yadda aka sani yau ranar hudu ga wata kenan na oktoba shekarar 2023 wanda shine rana 19 ga watan rabiul awwal shekara ta 1445 bayan hijira a Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda wannan rana na daga cikin ranakun da ake kira wato rana ta takutawa kuma rana ce mai tsananin tarihi wato rana ce ta tunawa da ranar ta bikin suna na samun fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka san kanawa masoya annabi sallallahu alaihi wasallam ne wannan ya sanya wannan rana ta zama babbar rana ga jihar Kano din wanda ake wannan biki mai tsananin tarihi hakan ya sa gwamnatin ta jihar kano ta ba da hutu ga dukkanin ma'aikata da kuma dukkanin sassa na gwamnati domin taya murna ga wannan muhimmiyar rana ta wato takuta haki nan don haka yau jihar kano ana cikin bukukuwa kamar yadda aka sani makwabtan jihar kano irin kamar garin hadeja da su daura da dai makamantansu sukan yi biki gagarumi wanda bikin ake kiransa da suna sallar gani to a jihar kano din ma dai ba a sa masa suna ba amma dai tsohon sunan sanar bikin takutaha shine wanda ake gudanarwa al'umma da dama suna ta nuna farin cikin su sun yi sabon dinki wasu kuma sun yi abinci suna ta rarrabawa al'umma saboda ƙara nuna su ga fiyayyen halitta wato annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wannan rana ta laraba wato 4 ga watan oktoba na shekara ta 2023 wanda shine ya daidai da ranar 19 ga watan rabiul awwal na shekara ta 1445 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina da fatan allah ya kara mana san annabi sallallahu alaihi wasallam a biyu ma cikin shiri na gaba domin wani samun labaran da damadamansu a tashar mata ara digital